الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويوجه الى رانا أشرين بشدة جوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وقوم daga مدينة يوشي كرا komawar shi madina الى اشرين 1429 wanda ya daidai da ga watan jun shekara ta dubu da takwas a lissafin miladiya na haihuwar annabi isa idan ma ba su manta ba a karatun makon da ya gabata man tattauna ne a kan gaba ta goma sha hudu daga cikin gaɓoɓin da malam ke mana nuni a kan abin da ke nuna kyakkyawar cikawa ga musulmi wato idan musulmi ya yi mutuwa a kan wani hali daga cikin waɗannan halaye yana nuna ya yi kyakkyawar cikawa allah ya karɓe shi hannu biyu allah kuma ya yi masa mara halaye mun bayyana cewa cikawa da kan shahada sannan mutuwa bayan an mutu a ga wanda ya mutu da gumin goshi sannan mutuwa a daren juma'a ko yinin juma'a sannan mutuwa a filin yaƙi don daga addinin allah sannan mutuwa sannan mutum ya kama hanyar zuwa yaƙi ɗin sannan mutuwa dalilin annoba sannan mutuwa dalilin ciwon ciki sannan mutuwa ta dalilin nutsewa a ruwa ko kuma ruguzowar jini ya danna mutum har mutum ya mutu waɗannan duk daga cikin hanyoyin da idan musulmi ya mutu a ɗaya daga cikinsu to yana nuna mutuwar shi ta yi kyau sannan mutuwar mace a lokacin naƙuda dalilin haihuwar ɗa sannan mutuwa wacan dalilin gobara ko kuma dalilin ciwo na haƙarƙari ko kuma watan mutuwar watan mamaci a hanyar kare makansa dukiyar shi wadda wani ya nufin kwace masa waɗannan da hanyoyi ne waɗanda idan mutum ya mutu a ɗaya daga cikinsu to lallai kan nassar hadisin annabi ya nuna wannan mamaci ya yi kyakkyawar cikawa kuma allah ya karɓe shi da hannu za mu tashi a kan alhamisa ashar ko bisa su ashar alama ta goma sha biyar da alama ta goma watan sha shida daga cikin alamomin da ke nuna watan mutuwa ce wa mutum kyau allah ya karɓe shi da hannu biyu malam ya ce almautu fi sabili difa'i alifin mutuwa ta dalilin tsarewa kai addini mutane ne suke suka nemi ɓata muku addini wurin tsayawa tsayin daka wurin kare mutuncin addinin har sai ya zama sun kashe wasu a cikin an gane ko kamar dai irin abubuwan da ke faruwa yau a duniya duk duniya inda ka zaga a yau babu tagir babu wanda ake haji an gane to kamar wanda ya ce shi ahalin sunna ne salafi ko kuma ya ce shi ahlus sunna ne mai fahimta ta mai fahimta irin ta al-imam ibnu abdul sai a ce wai bawahabi ne an gane sai ce ai shi salafiya ne duk duniya yanzu ba a da target tsakanin kiristoci da yahudawa da 'yan ɗariƙo da 'yan bid'a da 'yan shi'a da 'yan gargajiya da 'yan al'ada da masu tsafi duk duniya a yau ba wanda ke target a wurin waɗannan sun haɗa kai duka wallahi fi ahlu sunna salafi kowa a ce wai faɗa yake da wanda ya ce yana bin manhajin manzon Allah da sahabbai kowa a duniya faɗa yake kuma dole a yi faɗa da shi jama'a an gani tun da manzon Allah babu abin a bar shi ba kuma dama ka'ida kamar yadda warqatu dan nawfal ya ce wa annabi ai babu wanda zai je wa mutane da irin abin da ka je za ka zo wa mutanenka da shi illa uziya ko illa uziya wata nuska ta bukari sai an yi gaba da shi sai an cutar da shi sai an haɗa kai a kan sai an nemi a hana sai an nemi nuna fin ƙarfi jama'a an gane ku saboda haka karku yi rauni an gane ku tsaya jam wallahi tallahi wannan na nuni a kan kuna kan abin da yake daidai ne da ya daga Allah kuna kan abin da ya zo daidai daga manzan Allah duk duniya yau masu da'awar musulunci ba wanda yake kira duk duniya duk duniya ba mai yin kira da sunan musulunci akan a zo abu ƙur'ani da sunna kawai babu in ba mai da'awar salafiya ba jama'a kun gane kuma wannan da ɗan bid'a da ɗan ɗariƙa da ɗan izala da ɗan komai ma duk an yarda dai a yau a duniya masu bin manhajin salafiyya su kaɗai ne suke da awacewa abu ƙur'ani da sunna duk wanda za ka ya faɗa ba da gaske ke ba kowa ma ya sani dan da ka kawo mai sunna zai ke saboda haka ku tsaya tsayin daka akan ci gaba da kiran mutane zuwa ga bin alƙur'ani da sunna kuma ku tsaya tsayin daka kan bin ƙur'ani da sunna an gane ko saboda haka ana harin addinin mu a yau ta kowane ɓangare ana harin a rusa addinin nan ta kowane irin hali to kuma ku tashi tsaye tsayin daka wurin tsaye ma addinin ku mutuncin da yake da shi an gane ku dan da ku Allah ke amfani wurin tsara mutuncin addinin nan kada ka ce kana yin wannan addinin kuma kana kallo ana yunkurin bata addinin nan ka ce wai za ka sa ido Allah zai tambaye ka ne kai a kai jama'a an gane ko Allah kyauta ya ce almautu fi sabili difa'i an mutuwa a hanyar kare ma kai addini wannan ko mutum ya mutu ta dalilin hanyar ta dalilin hanyar watan tsare makan shi rayuwarsa wani ne ke hana rayuwarka gadan gadan yana so ya kashe ka wurin kare makanka kar ya kashe ka an gane ku sai kuma Allah ya sa har ka mutu to kan wannan akwai hadisai guda biyu na ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man kutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe dalilin tsara dukiyarsa ya yi shahada wa man kutila duna ahlihi duk wanda aka kashe ta dalilin tsara mutuncin iyalin shi fa huwa shahidu jama'a an gane ko ɗan iska ɗan fashi su faɗo maka gida bayan sun kwaci dukiyarka kuma sai su nuna suna son su zina da iyalin wurin tsayawa tsayin daka kana son ka tsaye mutuncin iyalinka har suka kashe ka wannan ka yi shahada jama'a an gane ko wannan ka yi shahada saboda haka ba daidai ba ne kawai mutum ya bari a zo a keta alfarmarsa a kuma keta alfarmar iyalai ba daidai ba ne kuma yau 'yan fashi sun ɗan wani salo bayan sata in sun ga da mace mai ƙuruciya a gida sai kuma su ce za su yi zina da ita bayan dukiyar da suka ɗiba ba bayan dukiyar da suka kwata sai kuma ce za su yi suna da mace mai ƙuruciya musamman in tana watan tana da shekaru ƙanana sai ce za su yi zinar ita to duk ɗan fashin da ya fashi in dai har zai yi zina ga mace matar aure to wannan kan a ƙanƙanin lokaci Allah ke tona fili shi kuma Allah ya sa a wulaƙanta shi a yi sa na gilla an gane da wani laifin za ka ji laifin wannan satar ko laifin keta mutunci manzan Allah ya ce duk wanda ya zina da mata aure ranar alkiyama Allah zai kira mijinta ya kamo ya sa a zo da kai kai da kai zina da ita Allah sai nuna wa mijin ya ce wannan shi ne ma zina da mata a duniya sai Allah ya ce wa shi mijin nata ka kalli kayan ladan shiga sunan ka ɗiba da ya manzo Allah ce haka ba. shi da kanshi annabi sai ya ce me kake jin zuban mai kana jin zai rage labin shi kwara ɗaya bai kwashe ba duk wanda ya zama da mata aure wallahi manzo Allah ce an ji lahiraren kiyama Allah zai kira shi mijin ya zo da wanda ya mai zina da mata ya ce ga yi nan yi ma zina da mata a duniya ka duba tarin ladan shi ka ɗiba yadda kake so sai annabi ya ce kana jin akwai abin da zai bari sai ya kwashe ta to ko kai fa sai ma akwai abin da za ka bari to idan ko ba ka da in ba yi da lada za a kalli ka a ce ka ɗiba iyayen da ma ka dubga mu kana jin za ka rage ƙwara ɗaya na mata arniya ce domin wani suna fakewa cewa har wannan matar da ce arniya ce ba da wai akwai waɗanda suke cewa wa matar da mutum ya zina da ita ta aure ko da arniya ce saboda mutum zai ce ita arniya ce duk wanda ya ce arniya ce ba dai ta aure ba ce ya bari a je lahira ya ce wa Allah ai arniya ce ko ku ba dai arniya ba ce a je lahira ya ce wa Allah wannan ai arniya ce ai mutane suna wasa da shari'a ne wai mutum kuma bari ku a musulunci zanadar da arniya ya fi laifin ya fi girma fiye da yin zina da musulma zanadar laifi ne amma yi da arniya ma ya fi laifi domin a cikin yin zina da arniya akwai keta alfarman musulunci za ka ja ka yi na addinin musulunci da masu yin musulunci duk waɗannan manyan da kake gani manyan banza ba abin da ya sa kenan suka ja waɗannan yan saudan zariya ɗin arnan nan suka rena musulunci da musulmi ba sai ranka da cikakkiyar siffa ta musulunci amma arniya ka saudan zariya sai ga tana ma wani kallo na banza me yasa wanda kake girmamawa a gabanta babban mutum ofisa babba to ya ji ya neme ta ya zina da ita sanda take wurin kai kuma ta ga kana duka mai kana da shi a wulakanta take ɗaukar shi shi sai kuma ta ga kai da za a kamata ta ji tsoro kai kuma ka zo ka duka kana jin tsoron shi ga yamin yadda za a yi ta girmama ta shi yasa ku daina mamakin wai arnan nan yadda suka rena musulmi a yau manyan da ke cikin musulunci su suka da ba masu sarauta ba ba masu mukamin siyasa ba ba masu arziki ba duka ba wanda ya rage a yau sai da ya zama a cikinsu akwai ba mu ce duka ba a cikinsu akwai waɗanda ba su da aiki sai neman irin waɗannan arnan to dole kuwa arnan na su na musulmi jama'a kun gane ko Allah kyauta sannan mutum ne zana da kafira laifin ya fi fiye da mutum ne zana da musulma mutum ne zana da musulma a cikin musulmai kuma mutum ne zana da maƙociyarsa. to ya fi je zana da wata mace a ce yan layin kai zana da yarinyar layin to laifin ya fi kai zana da wata can domin wannan akwai taɓa haƙƙi na makotaka sannan mutum ya zana da muharramarsa to ya kuma fi laifi a wurin Allah yar uwarka ta jini wadda akwai haramcin aure tsakaninka da ita sai kuma kai zana da ita to wannan kuma laifin ya fi jama'a kun gane ko sannan mutum ne zina da mata aure kuma ya fi wannan laifi sannan mutum ne zina da uwashi ko matar ubansa wannan kuma laifin ya fi manzan Allah yana zaune aka zo aka ce ga wani yaro can baban shi ya rasu iyayen shi sun gama ta kaba yau amma kuma za a ɗaura mai aure da kishiyar uwar da kishiyar uwar shi za a ɗaura mai aure annabi ya ce maza ku je wurin in dai an ɗaura auren ba an tare ba in dai an ce an ba shi an karɓa ku sa ta kogi ku dace min kan shi jama'a kun gane ba kawai in an ɗaura aure ta tare ya kwanta da ita ba kishiyar uwar shi in dai har liman ya yi gigiya ɗaura auren to a danna yaron ka yanki mai kai kawai mutane suna ganin zina abin wasa ne dan me Allah ya gwama ta dama duk wanda zai zama ɗabi'a sayin zina to dama tun farko Allah ya cire rijistar shi a bayan Allah na kwarai wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض قولا وإذا خاطبهم الجاهلون qalu salama والذين يبيتون لربهم سجدا wa har inda yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bilhak? haqq yace wa la yazlun bayan Allah na kwarai ba sa shirka ba sa kisan kai ba sa zina wannan kadai jabir aljazairi ce ya ake nuna duk musulmi irin bala'in da zina take da shi a musulunci saboda gwamata da Allah ya da shirka ya gwamata da kifan kai sai kuma ya ce wa man yaf'al zalika ay azina ko kuma waɗannan ababe duka yalqa sama yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyama wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana zuwa karshe jama'a an gane ko Allah kyauta to yau za ka ga da yawa yawan yan fashi ba su da ɗabi'a in sun shiga gidajen mutane musamman masu arziki sai sun yi musu zana da mata to ba daidai ba ne kawai kai ka zara ido kawai ana ba mu labari akwai wanda yana da mata biyu suka shigo duk abin da ke gidan na sarƙoƙi da 'yan kunnaye da warawarai da duk abin da mijinke da shi a gidan suka kwashi har za su fita kawai ɗaya eh, kalli amaryar sai ce shi yana son wannan ku siya abin nan ta suka kama mai gidan suka ɗaure uwar gidan na kallo suna zane da ita amaryar ta yi ihu ina gari ya waye kuka take duk wanda ya zo musu gaji da ana kyauta kuka take amma mai gidan ya gaya ma ita uwar gidan cewa zo Allah karki gaya ma kowa zai haka ya faru mun dai ban mu Allah wannan kuka take kuka take duk wanda ya zo musu daji duk wanda ya so musu ala kyauta duk wanda ya zo musu ala fakan Allah ya saka mu sai ce ta kuka sai cewa ake haba wani wanke kaɗai aka yi wannan abu ba san me zane ta ba kwana ɗaya kwana biyu ba ci ba sha sai kuka wala ka ce hatta mutu hatta mutu kaga sun yi fata sun yi ba sata ba ce ba sun yi fashi inna ma ya ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa ya yas'awna fil ardi fasada an yuqattalu har zuwa kashe ko to ka ga hukuncin farko sun yi zina da mata aure sun yi kisan kai jama'a kun gane ko irin wannan masifar ita ce samun al'ummar kasan nan shi sa take ga kowa baya cikin kwanciyar hankali da natsuwa rai duk wanda ka gani yanzu a gefe gefe wai baya da natsuwa duk wanda akwai wanda za ka ga yanzu a gidajen waɗanda suke gefe gefen gari kullum cikin dare sai dai ci ta sallah ci ta nafila ci ta karanta alqur'ani wallahi da yawan su ba dan Allah suke ba ya budullahi ne ala harfin sai bauta Allah a gefe gefe wannan kiyamun lailin ba ta gaske ce, saboda in ya kwanta bacci bai san me zai faɗo mai ba saboda haka gara idan shi biyu ko mai zai faɗo ya san ta inda zai fita jama'a kun gane ko wai hukumar ƙasar nan abin ban kunya lokacin da a ƙasar nan wai za a yi zaɓe na ƙaramar hukuma yadda kasan za a yaƙi wata ƙasa mota ta rinka wucewa nan da jiniya da bindigogi irin jama'a wannan abin kunya ne ashe akwai waɗannan operation yaƙi ɗin dama can sai da za a yi zaɓe ne za a fito da su wannan abin kunya ne wallahi ba ku san ku tsara alfarma da mutuncin mutane ba annabi ya ce man kutila duna ahlihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe dalilan tsara mutuncin iyalin shi ya shahada wa man kutila duna dinihi duk wanda aka kashe dalilin tsara mutuncin addininsa fa huwa shahidu zama an gane ku, kar ka yarda kana jami'a ko fce ko wata koli wani zai taba maka mutuncin addini malami ko wani ɗalibi ka bari zama an gane ku, kar ki yarda ki bari dan ke musulma ce jama'a an gane mutum ya kwarzabe ki akan komai ki amince amma karki ya zai fargabe ki kan matsalar hijabi wannan addini ne kun gani karka ya ya fargabe ka kan gemu ko ɗage wani wannan addini ne faɗa da addinin ka yi jama'a ka taɓa ganin wani malami a cikin wata jami'a ko ta foli ko ta fce ya kori wanda ya tako wannan sa ko wanda ya share gemu ko wanda ta kono gashin kanta to amma wai yau idan mace ta sako hijabi irin na musulunci sai ga wai a makaranta wai an matsa mata an ce za a sakura ta to tsari suke a kai amma mu ba mu gane ba mu ba mu da namu tsarin Allah kyauta wa man la duna dami duk wanda aka kashe dalilin tsara mutuncin jininsa ta dalilin tsara jininka aka kashe ka fa huwa shahidu mutum ya shahada wannan hadisi al abu dawuda da nasa'i da tirmidhi suka ruwaito shi al ahmad ya inganta sa hadisin da aka samo daga sa'idu dan zaidi kuma isnadin shi ingantacce ne Allah kyau السابعة عشر نص عشرة نقوم شابكوي الموت مرابطا في سبيل الله متوى متن ينا من زمن داكو سبود الله زمن داكو شيني a aje ka a bakin boda ta kasar musulunci an gane ko saboda kula da masu shige da fice an gane kar su kwashi 'ya'yan mutane su fita kasar da su su je za su siyar da su a matsayin bayi kun ji ɗaya kar a shigo da wata ƙwaya ku bai kar kuma a shigo da wani abu da zai cutar da mutanen ƙasa ku bai ku da kuke zaman daku an gane ko kar kuma ku bari a kwasoma ƙasar ta wannan hanyar kuna wurin jama'a kun gane to waɗanda ake ajewa a bakin boda kan yin wannan aikin shine murabi an gane aikin custom ne aikin immigration ne aikin soja ne wanda ne aka aje shi a bakin boda ba dare ba rana yana nan wurin bai da aiki sai wannan to wannan mutuwa a irin wannan halin to ita ma na da matsayi a cikin addinin musulunci ga wanda yake za mu kawo wani hadisi ga shi manzon Allah ya ce ribatu yawmin wa lailatin zaman daku zama a bakin boda na ƙasa saboda gadin fita ko shiga na rana ɗaya da gare ɗaya dare ne kenan ko khairun a wurin Allah wannan aikin ya fi alheri min siyami shahari fiye da ka kwashi wata ɗaya kana ma Allah azumi wa qiyamihi kuma ba azumin ba kawai duk dalilukan wannan watan ya zama kana kwashe su kana yi wa Allah tahajjudi to kwana ɗaya da wuni ɗaya a wurin a wurin Allah ya fi alheri fiye da wancan azumi na wata ɗaya da kuma tahajjudin wata ɗaya gaba ɗaya jama'a kun gane ko to har yau haka abin yake duk wanda zai zama immigration ne ko custom ko soja a ajiye shi a bakin boda da niyya tsaftatacciya shi kenan musulmi ya samu wannan karama wa alaikum salam ina matsayin yan banga da ke tara bakin unguwa saboda yan iska da ke faduwa ko suke yin kaza in allah su sun shiga wa in mata mai zaman dako da zai faɗi ya mutu a inda yake wannan aikin jara alaihi amalu aikin shi sai ya aikin shi sai ya ci gaba da gudana allazi kana ya'maluhu aikin da yake aikata ma Allah jama'a ku ku gani ashe kun ga da manzon Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza ma tukunu adam in qata amaluhu illa min salati sai ya ce waladin salih ko ya ce ya ce sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu ko kun ga waɗannan guda uku su aka sani kuma su ne suka fi shahara amma bayan su fa akwai wasu daga ciki ka ta wanda ke aikin zama a bakin boda to matsayin aikin shi na rana sai da wuni ɗaya a wurin Allah ladan da Allah zai biya shi ya fi alheri fiye da ladan da za a biya wanda ya kwashe wata ɗaya na ma Allah azumi ya kuma kwashe watan yana ta hajji kun ji wannan annabi ya ce da ne wannan aikin zai mutu to ladan aikin shi da ya ci gaba da gudana wanda ya kasance ke aikatawa jama'a kun gane wannan kuwa wa udriya alaihi rizquhu kuma haka Allah zai ci gaba da gudanar mai da arzikinsa an gane ko wa minal fitan kuma za a amintar da shi daga fituntunan kabari da bala'o'in filin alkiyama za a amintar da shi shi ba da matsala wannan hadisi al-imamu muslim da nasa'i da tirmidhi da al-imamu hakim da imamu ahmad suka fitar da shi hadisi ne na sahabin manzon Allah Salman al-Fari an gane ko wani hadisin ko manzon Allah ya ce kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa allazi mata muradiqan fi sabilillah duk wanda ya mutu ana kulla aikin shi gaba ɗaya ba za a buɗe ba sai wanda ya mutu a wurin yaƙi ɗafi sai wanda ya mutu a wurin aikin zaman daku saboda Allah jama'a kun gani fa innahu yunan malahu amaluhu ila yawmin qiyamah domin wanda ya mutu a wurin wannan aikin zaman dakon Allah zai ci gaba da bunƙasa aikin shi yunan ma amaluhu za a ci gaba da bunƙasa a ci gaba da girmama a ci gaba da ƙata watan a mai da watan aikin nashi zama ƙatu yunamma shine namayan mu asalin kalmar ma'anar da suke fassara tarbiyya da ita an gani namayan mu to yunamma amaluhu ila mai kiyama za a ci gaba da kula ana mai tarbiyya aikin nashi yana ƙara girma yana ƙara zama dan ƙare har zuwa kiyama ba fa ya mutu ba har zuwa kiyama an gane ko wa ya amalu fitnatul qabr kuma zai zai amince daga fituntunin kabari wannan al-imam Abu dauda da Tirmidhi suka fitar da shi da Imam Hakim kuma Tirmidhi ya inganta shi sannan Imam Ahmad ya fitar da shi hadisin Fudala ne dan Ubayy alama ta goma sha شاتكر almautu ala amalin salih mutuwa da gama wani aiki na kwarai kana gama wani kana gama wani aiki na kwarai sai kawai mutuwa ta faso an gani ko kuma kana cikin wani yin wani aiki na kwarai kana kan yin wani aiki na kwarai sai ka mutu to wannan ma na nuna mutum Allah ya karɓe shi da kyau da hannu biyu da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar da annabi ya ce man qala la ilaha illallah ibtigha wajhi allah kutima lahu biha dakhala janna, duk wanda ya faɗi la ilaha illallah kuma ya faɗi ta ne yana ne yana ne neman fuskacin Allah ba ka faɗe ta dan ka ba wani haushi ba an gane ko a'a dama ka faɗe ta Allah ka nufa fuskacin Allah ka nufa jama'a an gane ko ba wai ka rinka faɗin la ilaha illallah wai saboda ka ba wani haushi ba wai kana ganin ɗan kada yana jin haushi to bari ka idan ka ba shi haushi to ba da kai ake ba wannan hadisi jama'a an gane wanda ko wanda yake damun mutane da irin waɗannan fitirorin wai yana ganin cewa ana mai magana akan cewa saboda Allah kana cutar da mutane irin yadda kake yi kenan aka yi taro aka ce to yaya wani ya ce a tun da ne ba su so ka ci gaba da ni tun da ne ba su so kuma su makiyan mai ka ci gaba da yi kawai shi kuma sai ya ƙara zaga dantsi bari in ƙara yi dantsi ba sa wasu to ladanka ya ƙare a yan sun ja haushi in dai sun ja haushi to ladanka ya ƙare a nan in ko ba su ja haushi ba to 2-0 fasirar duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin an yi asarar duniya an yi ta lahira kuma wannan ita ce bakar asara jama'a an gane ko Allah kyauta shi ita da aikin da za ka yi nufi Allah da shi in ko ka nufi wani to Allah ya yafi bai so ya ka can ku karata wa man sama yawman ibtira a Allah, duk wanda ya azumin wata rana saboda fuskacin Allah kutima lahu biha aka cika rayuwar shi yana cikin yin azumin sai Allah ya karɓi da halaltar to wannan kam zai shiga aljanna wa ya faɗi wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya aiko shi Allah duk wanda ya ce ba za ka shiga aljanna ba to ba ruwan da wannan magana Allah dai shine mai aljanna wanda ya aiko ya faɗi wannan magana to ba ruwan mu an gani tare da cewa malamai magabata suna cewa ba a yanke cewa wani ɗan aljanna kun gani kamar yadda ba a yanke cewa wani dan wuta ne yin haka kuskure sai dai ka ce a a a a ka wannan ya yi kyakkyawar cikawa me dalilin ka sai ka ce ga abin da annabi ya ce kuma ya mutu yana azumi saboda da yawa wasu masu azumi ai manzon Allah ya ce rubba sa'imin laysa min siyamihi illa al-du'u wal afash da yawa wasu masu azumi yin yunwa banza ke sha da kishirwar banza jama'a an gane to kare ya zama mutum ya mutu da azumin amma dama yunwa banza yake sha kuma kishirwar banza ce kuma ka ce dan aljanna amma wannan muna mai zacin ya yi kyakkyawan cika nesa saboda ya mutu da azumi a bakin shi to bayan da abin da annabi ya faɗa ya ku yanke ba ce mu ce a gaibu ne ba mu sani ba kuma ga shi annabi da kanshi kuma ya ce rubba sa'ilin laisa min siyamihi illa al-ju' wal afash da yawa wasu masu azumi ba su da sakamakon komai illa yunwa banza da suke sha da kishirwar banza to ake shan yunwa banza da kishirwar banza manzon Allah ya faɗa a wani hadisi ya ce man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda ke azumi bai daina ƙarya ba ko kuma a karya ya hau kai ya zauna to ba ruwan Allah da azumin shi shi yasa kaga mazhabin ibnu hazmi shi yake da fahimta in dai mutum na azumi kuna zama da ya shara da karya, ba kan karya ce ba to shi ke ne ci azumi ya lalace sai ya ci gaba da cin abinci kawai an gani in dai kana azumi kai karya, to matsala ta azumi ya karya bal sai ka ci gaba da cin abincin kawai amma wannan mazaji na shi ba daidai ba ne wannan fahimtar ba daidai ba ce amma dai ka sani akwai masu fahimtar an gane ko Allah kyauta sai a sami ko ya ce kuma wa man tasaddaka bi sadaqatin wanda ya dau sadaka ya bayar za a hilla saboda neman yadda fuskacin Allah ku kutima lahu biha yana fada sadakar sai Allah ya karbare shi kasalar janna shi ma wannan Allah zai sa a aljanna wannan sadaka ta zakka ko ta tsawu'i ko ta nafila ko ma wace irin sadaka ce ta dai shiga jama'a an gane ko to a nan akwai a cikin namu ba a sa ba amma alhaji kan ba mu naka mu gani wannan tauhid ɗin akwai wata guda ɗaya da shi a talhisi ya ƙara shi babban malami a shekh muhammad nasir dina al ya ce a tati a ashara watan alama ta sha tara man qatalahu al-imam al-ja'ir mutumin da azzalimin shugaba ya kashe li'annahu ba dan kuma ba saboda kai da ya kashe kama ilai ka tashi ne mutum ya tashi ne zuwa ga shugaban fa nasahahu sai mutum ya mai nasiha to wai shi nasiha ce bai so ku diba tasi a ashar ashar man qatalahu al-imam al-ja'ir wanda shugaba azzalimi ya kashe li'annahu domin wanda ya kashen kama ilaihi ya tashi ya zo wurin shi ne fana ya yake masa nasiha a kan abubuwan da ke waɗanda ba daidai ba ne na zalunci kun gane ko da kaurihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda maganar da annabi ya ce sayyidu shuhada hamzatu bin abdul muttalib shugaban shahidai ran kiyama gaba ɗaya duk wanda ya shahada a filin kiyama in Allah ya haɗa su ni guda to wanda zai wuce musu gaba annabi ya ce shine Hamza dan Abdul Muttalib jama'a kiyama masu azumi suna da shugaba in an je za ka ga wanda Allah zai naka musu masu sallah haka masu kaza haka har malamai a kiyama manzon Allah ya ce suna da shugaba da zai wuce musu gaba don za su tafi aljanna shine mu'azu dan jabal an gane ko mu'azu dan jabal shugaban malamai na duniya da lafiya an gane ko manzon Allah ce in aka tashi kiyama Allah zai tara malamai na sunna wuri guda ga mu'azu dan jabal a cikin su sai Allah ya ce masa ka wuce gaba su bi ka a baya ku tafi aljanna malaman sunna sai mu'azu dan jabal ne gaba annabi ya ce sai su tsaya Allah ba zai ba su dama su su ta daga ba har sai ya kai wurin da tsakanin shi da su annabi sai ya ɗauki bulala ta dukan doki da ya wulula haka sai wurga inda ta fada sai ce tsakanin mu'azu da sauran malaman duniya kenan na sunna sai a ce to ci gaba da tafiya yana daga ci gaba da tafiya sai a ce ku bi shi suna bin shi tidin malamai har a je aljanna a buɗe shiga bayan ya shige suna tahowa suna tahowa har su zo su shiga ka ji shugaban malaman lahira ce to ahlul ma'ruf fi duniya hum ahlul ma'ruf fil akhirah inda kai malami ne a duniya har a lahira malami ne jama'a an gane ko Allah kyauta saboda haka waɗanda suka yi shahada a wurin yaƙi don ɗaga addinin Allah to shugabansu shine hamza dan abdul muttalib an gane baffa ne na manzan allah kun ga an kashe shi ne mun karanta a wurin yakin uhud ko shi ne suka yi mai musla suka kace kace da gawarsa dan uwan mahaifin annabi amma saboda yadda suka yi wa gawar shi fala annabi bai ma gane shi ba saboda an yi an kwakula idanuwan an yanke kunnuwan an yanke labban duka biyu an yanke hancin an daddatsa shi duka manzan Allah ya zo ya wuce bai ma gane shi ba ne dan uwan uban shi ba wa da kai amma bai gane shi ba ba wanda ya gane Hamza ne wannan wala ke tafiya gwaggon manzan Allah yar uwar shi Hamza ɗin yar uwar mahaifin Annabi da ta zo za ta wuce ita ma ba ta gane shi ba saboda yadda suka yi kasa-kasa da gawa wanda abin da ta gane shi ne ya san kafafun shi da kwaurin shi tana kallo sai ta ga wannan irin kwaurin gidansu ne irin san kafafun mutan gidansu ne sai ta tsaya kawai tana hawa manzon Allah ya ce ya tace bakon ka annabi ya tsaya zubar da hawa ya ce na rantse da Allah sai na wa mutum saba'in a cikin su irin haka haka cewa hamza wallahi sai na wa mutum saba'in irin haka a cikin su شيء الله يتوكد آية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون شيء ما الله كوي na نوع rantsuwar القوة to haka kafirai su kafirai haka kuna kallon rikicin da aka yi a zangon kasa wanda suka san malamin makarantar alloli sai su farka cikin shi bayan sun kashe su kwaso kayan cikin shi su watsa ma alabi da karnuka haka suka rinka yi ba to mu ne, annabi ya hana musla duk inda ta kai aka yi jihadi aka kashe kafirai baya halatta a ɓata ga wasu azabin ma da take ciki ta isa a su da Allah can jama'a kun gani ba daidai bane wai an kashe wani mutum ba musulmi ba a ce kuma za a yi kata-kata daga wasu ne annabi ya hana jama'a kun gane to amma habbo ba kafirai sai dai in ba samu ɗaukaka a kanku ba duk wanda suka kashe haka za su yi su kafirai haka ce to amma haramun ne mu a musulunci ai haka jama an gane ko to hamza ce da sayyidu shuhada yawmal qiyamah to manzon Allah yace sayyidu shuhada hamza bin abdul muttalib wa rajul sannan wani mutum shi ma za a naka shi shugaba kama ila imamin ja'ir wanda ya je gaban shugaba azzalimi fa amarahu ya umarci shugaban da ayyuka na alkhairi wani hafu abubuwan da yake miyagu ya ce ka bari saboda Allah ya ce annabi ya ce faƙata lahu wannan shugaban sai ya kashe wannan bawan Allah to shi ma wannan za a yi mai naɗi na shugaban shahidai ran kiyama raga al-hakim wa hafahu an gane ko wal khatib imam hakim ya fitar da wannan hadisi kuma ya inganta shi haka khatibul baghdadi ya fitar da ya inganta wannan hadisi an gane ko to wannan a asali namu babu amma akwai shi a talhin na shi a sheikh muhammad nasir din albani malam sai ce sana'un nasi alal mai yaban da jama'a za ka ji suna yi akan mamaci ga wata sabuwar gaba kenan mutum ya mutu ka ji duk unguwa ana kofawa oh, Allah Allah dai kan shi kai ko ko ikon Allah ka zo ana Allah ya mai rasuwa ai teba mu na Allah yanzu ko su a za su iya kaza irin yadda yake yi to yaban mutane da za su yi a kan mutum an gane ko kyakkyawa ko kuma yabo na sharri da za a yi a kan mutum wannan duk ya shiga cikin sana'un nati alal mai a zo ana faɗin mu annabi ya ce a cikin mutane akwai wanda in ya mutu dabbobin garin sun huta bushiyoyin garin sun huta mutanen garin sun huta shi kan shi garin ya huta wallahi manzan Allah haka yace akwai wanda yanzu garin nan dan bayan da zai ne da ya gudu da da ya gudu kana cikin shi kana rayuwa amma baya so bayan da zai garin nan jama'a kun gani annabi ya ce akwai wanda in ya mutu gari ya huta garin da kanshi sai ya ce ka alhamdulillah Allah na gode ma yau na huta wallahi bishiyoyin garin annabi ya ce sun huta dabbobin garin annabi ya ce sun huta to bari ko mutanen garin akwai wanda fa da ya mutu haka ne sai kowa ya ka alhamdulillah yanzu dai a dan sarara wannan to wannan dan wuta ne wannan dan wuta ne jama'a kun gane kowa ya daidaita tsakanin shi da al'ummarsa amma ka fara daidaitawa tsakaninka da Allah kyautata alaƙar da ke tsakaninka da Allah an gane dan in ta gyari tsakaninka da Allah ta ɓata tsakaninka da wanda sauƙi. an gane ko Allah kyauta wasana'u bil khairi alal mayyiti yabo na alheri ga mamaci min jam'in min al muslimina daga tarin mutane cikin musulmi ka ji sharaɗin farko yabo da za a yi na alheri a kan mamaci daga tarin mutane cikin musulmi hasadiki na ba masu karya ba masu yaban karya ba da su ake ba sai dan yanzu an ji hadisin wasu na iya watan sima Allah da ba mutum ɗan iska ne ya mutu matuci a zalimi masharranci a unguwa saboda dangin ku ne ko kuma tare kuke zama kuna sharri tunda kun ji an za a faɗi wannan hadisin sai ku tare kawai a rinka oh bawan Allah ya mutu to ƙarya ne ta ba da gaske ba ne jama'a kun gane ba da ku ake wannan magana ba al muslimina as-sadiqina aka ce jama'a kun gane ko aqalluhum mafi karancin mutanen da in sun yabo a kan shi zai samu falala isnani aƙalla a samu mutum biyu amma min jira ne makosan shi ba kawai jama'a gari ba dan ba wanda ya san ka kamar makocinka jama'a kun gani akwai wata baiwa Allah nan lamar tara ta haka duk makota ake ce ba mata wallahi Allah ya gafarta mata amarya baiwa Allah Allah ji kanta Allah ya fi zulban kowa ba wani abu da ka isa ka faɗa sai alheri jama'a kun gane ko to ka ga yanzu irin wannan mu makotan ne mun ka faɗa haka ba na nesa ba nan ba kuma ta ba a littafin tarbiyatul aulad da man karanta wani ya zo gaban umar zai ba da shaida a kan wani abokin shi ya zauna gaban umar umar ya ce mai ka san shi ya ce na san shi ba fa san ka san shi kyakkyawan sani ya ce na san shi kyakkyawan sani hmm. sai umar ya ce mai hulɗa ta kuɗi ta taɓa haɗa ku sai ya ce a hulɗa kuɗi ba ta taɓa haɗa ku ba ya ce kun taɓa tafiya da shi tafiyar da za ta iya gane nagarta ko rashin nagartarsa sai ya ce a kai makocin shi ne da za ka iya sanin shiga da fitansa ya ce a sai ce ala kuna haɗuwa ne kawai a masallaci za ka ga yana rukuku yana sujada yana sallah kyakkyawa eh hala a makaranta wurin wa'azi kuke haɗuwa ya ce kwarai saboda haka mutumin kirki ne umar ce ce tashi ka bani ka san shi ba je ka kira min kai wanda ya san ka sai ya zo ya bada shida a kanka jama'a don kuna haɗuwa kawai a masallaci baya nuna kasan mutum ba wanda zai zo masallaci ya kawo iskanci wurin dama ya san wurin ibada kun gani duk wanda ya zo wurin wa'azi zai zo a mutumin kirki amma an kana makocin mutum yau da kullum sai ka gane yayi in kun yi tafiya to nan ka gane mutum mutum haka nan in hulɗa ta kuɗi ta haɗa in dai ka ba duk kullum kuka yi hulɗa ta kuɗi ana wanyewa lafiya to wannan ba matsala kana iya shida akan amma duk sanda kuɗi ya je hannun shi zai biya arba a police to ina magana jama'a an gane ko saboda haka min ne bakotan shi su ake nufi akalla da za a samu mutum biyu su ba da da su kwarai a kai al'arifi na biyu waɗanda suke mai kyakkyawan sani min zawon salahi su ma ɗin ba kowa ba mutanen kirki a cikinsu wal ilimi kuma waɗanda suka san Allah masu karatu masu ilimi don ka ɗauka kuma kowa ake nufi cikin makotan sai mutumin kirki kuma mai ilimi jama'a kun gane ko mujibin lahul janna in dai aka samu akalla mutum biyu sun yaba ma mamaci musulmi masu gaskiya makota mutanen kirki masu ilimi to yaba wannan na wajen mai da Allah ya bashi aljanna wajibi ne sai an bashi aljanna kawai saboda haka jama'a kowa ya daidai ta da makotan shi to wanda ya sa akwai tangarɗa tsakanin shi da makotan shi maza su nisa an gane in ku ba haka ba to za a samu matsala a cikin wannan akwai hadisai kamar haka na ɗaya hadisin anas allah ya ƙara masa yarda ya ce murra alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi jinazati an zo za a wuce da wata gawa ta gaban annabi fa usmiya alaiha khairan sai annabi ya ji ana ta faɗin alheri akan gawar o oh, bawan Allah o oh, Allah ba o oh, ikon Allah wani Allah ya mai rasuwa yau o kai da Allah ji ba abin da suwa na cikin yaƙin wani wallahi jiyan da suke ce makawa jiyan da kaza duk ana ta faɗin alheri annabi na ji wata ta ba'atil alsulu bil khair bakuna suka dinga bibiyar juna da wannan ya faɗa alheri sai wannan ya faɗa da wannan ya faɗa sai wannan ya faɗa faqalu suka ce kana ma alimna yuhibbu Allah wa rasuluhu wannan bawan Allah cikin abin da muka sani manzon Allah wallahi masoyin Allah ne masoyin manzon Allah amma kawo sunna da shi ake bala'i unguwa tana mutuwa za a ce ta Allah ya hutar da mutane shi ke bala'i a masallacin nan kan jilta da an yi jilta ya dinga bala'i ke jilsatul istiraha duk an haɗa akan sunna ne an gane ko to kai ba ka da aiki to sai a ce a ba da kai a ce ba me yasa sai a ce kai da baka san manzon Allah dan duk wanda bai san sunnar annabi baya san manzon Allah jama'a an gane ko فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في من ذن الله يبو wajabat. وجبت وجبت وجبت كوي أبن دي فتاكي تا وجبت ta wajaba ta wa murra bi jinazatin sai kuma ga wata gawa an zo za a wuce da ita fa usniya alaiha sharran sai annabi ya ji ana ta sharri muyagun abubuwa a kanta wata taba'atin amsilu laha bi sharri Ba bakuna suka dinga bibiyar juna harasa da wannan ya faɗa wannan ce kai an da huta wannan ya ce an da huta fakalu suka ce bi'sal mar'u kana fi dinillahi Allah wadarar irin wannan mutumin a ce yana cikin addinin Allah me amfanin wannan addinin Allah duk wata masifa duk wata fitina a addini suke kunna ta Allah wadaran wannan a cewa yana cikin addinin Allah me amfanin shi a ciki yanzu ko ya auna ungo su da wuya arsa irin wannan wannan zaka ce bi'sal mar'u fi dinillahi jama'a an gane ko faƙala na biyu lahi sallallahu alaihi wa sallama sai aka ji manzan Allah ya ce wajabat wajabat wajabat to da ya ba an dai ja baki amma ba a fassara ba faƙala umar sai sayyidina umar ya ce fidan laka abi wa ummi uwata da ubana fansa ce a gare ka ya rasulullah fidaka abi wa ya an zo an wuce da wata gawa fa usniya alaiha khairan aka faɗi alheri a kanta faƙulta wajabat wajabat wajabat sai ka ce wajabat wajabat har so uku wa murra bi jinazatin an kuma zo an wuce da wata gawar fa usniya alaiha sharran aka faɗi sharri a kanta fa qulta wadabat wadabat wadabat to ne kike nufi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah ya ce to ni shine ana kulta annabi yace man afnaytum alaihi khairan duk wanda kuka faɗa alheri yabo na alheri a kansa wajabat lahu aljanna to wannan aljanna ta zama dole ma Allah ya kai an gane ko jama'a kun gane amma ka ji waɗanda za su yaban kai a bara ba kowane jahili da kiki makiyin Allah munafiki an gane ko azzalimi mutunci ba fa da shi ake ba a mutanen kirki masu ilimi makota da sauransu da kan an faɗa jama'a an gane ko wa man afnaytum alaihi sharran duk wanda kuka rinka fatin sharrin sa kuka rinka fatin sharri a kan shi wajaba lahu na to dole sai ya shiga wutar jahannama an gane ko sai annabi ce al mala'ikatu shuhada'ullahi fis sama ai mala'iku da kuke gani su ne waɗanda Allah ke karɓar shaidunsa a can sama wa antum shuhada'ullahi fil ardi kuma ku ne waɗanda Allah ke karɓar ku a nan cikin ƙasa ku musulmi an gane ko antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi haka manzon Allah rinka maimaita hasu wa fi ruwayatin wa fi ruwaya manzon Allah ce wal mu'minuna shuhada'ullahi fil ardi mu'minai kaji ko mu'minai su ne waɗanda Allah ke karɓar su a nan duniya inna lillahi mala'ikatan Allah na da wasu mala'iku kan iko ala alfinati bani adam suna furci an gane ko kan iko ala alfinati bani adam suna magana ta kan harshen ƴaƴan annabi adam a wannan duniyar Allah yana da wasu mala'iku waɗanda suke magana ta kan harshen ƴaƴan annabi adam bima fil mar'i min alkhair wa shar na abin da ke tare da mutum na alheri ko na shar ku diba idan mutum ya mutu idan mutumin kirki ne ko akwai wasu mala'iku da Allah ke sa suke yin magana ta kan harshen wani mutumin kirki akan wanda ya mutu mutumin kirki an gane ko kuma su rinka magana a kan harshen wani mutumin kirki akan wani mutumin banza ce ko an da ya huta alhamdulillah yanzu addini zai ta kafa kaga yanzu an samu sauki wallahi jama'ar musulmi yanzu a kowace unguwa ba ka rasa wani wanda ana so a yi addini yadda ya kamata amma ya hana da zai faɗi mutu za a ji alhamdulillah wallahi yanzu za a samu sauƙin wani abu na addini ko a ina wallahi ka auna haka ne Allah ya kyauta saboda haka sai ku kiyaye to malam sai ya ce ko sai ya ce to ya kawo sahadi sai kuma guda biyu na ɗaya abul aswad addaili ya ce a taitul madina na isa garin madina wa kada wa ka'a da lokacin wata annoba ta rashin lafiya ta fata garin wahum ya mutu na mautan zari'an mutan madina suna mutuwa irin mutuwan nan watan baji ba gari an gane ko fajalastu ila umar ibn khattab radiyallahu anhu sai na zauna a wurin sayyidina umar famarrat jinazatu sai aka zo wucewa da wata gawa wata gawa ta zo za ta wuce ga ta kan kafatun mutane fa usmiya khair haka fita alheri akan fa qala umar sai umar yace wajaba fa qultu ni abul aswad sai na ce ma umar ma wajaba ya amiral mu'minin me kuma ya wajaba ya amiral mu'minin qala yace fa ko qultu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanda kaji na faɗa nan na faɗi ne kamar yanda miji annabi ya faɗa ayyuma muslimin duk wani musulmi shahida lahu arba'atun bi khairin da aka samu mutum hudu mutanen kirki suka ba da shaida akan shi bayan mutuwarsa adakalahu Allahu aljanna Allah zai sa sha aljanna kulna Umar yace sai muka ce wa salafatu hadda mutum uku in sun ba da shaida ta kware akan mamaci qala sai annabi yace wa salasatu har da wade annabi sai yace har da wanda mutum uku suka ba da shaida ta a akan shi bayan ya mutu kwallona umar yace sai muka ce wasnani har da wanda mutum biyu mutanen kirki suka ba da shaida a shi qala sai annabi yace wasnani har da wanda mutum biyu akalla mutanen kirki suka ba da shaida a shi sun mala na tsalhu wahida amma mu tambaye shi ba cewa to har mutum ɗaya. an gane kaga su sabai dama suna da kan ba mu bane ku ya kura mutum dan in mu ne sai an ce to har da mutum daya in yace har da mutum daya to har da ma wanda ba a ce komai ba sai dai an kura manzon Allah to suna da kan an gane ko wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Nasa'i da Tirmidhi suka fi da shi kuma Tirmidhi ya inganta shi da al-Imam al bayhaqi da Tayalisi da Imam Ahmad hadisi na uku manzan Allah ya ce ma min muslim ya mutu fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi al-adliyin yaqub annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allah ta'ala wa tabaraka qad qabiltu qawlakum manzan Allah ya ce ba wani cikin musulmi da zai mutu a samu mutum hudu daga gidajen da ke makotaka da shi na kusa an gane ku da ce mu dai ba mu san komai game da wannan bawan Allah ba sai alfi illa qala Allah ta'ala wa tabaraka sai Allah wanda ya ɗaukaka kuma albarkashi ta yawaita a lokacin da suka ba da wannan shaidar sai Allah ce kada qabiltu qawlakum na karɓi maganar da kuka faɗi a kai na yarda mutumin kirki aw qala bi shahadatikum ko kuma wata ruwaya ko kuma shakka ce ga mai ruwaya sai Allah ya ce kada qabiltu bi shahadatikum na karɓi shaidar da kuka bayar akan wa ghafartu lakum ma la ta'lamuna abin da yake yi wanda ba ku sani ba na tsakani na da shi na laifi to kuma na gafarta mai akai jama'a kun gane ko shi yasa manzon Allah ya ce Allah baya karɓar tuba Allah yana sha makanci kanshi daga karɓar tuban mai bayyana laifi idan mutum na bayyana laifi to Allah baya karɓar tuban shi sai mutum ya riko ta baya shigo tsakiyar mutane wai shi bai jin kunyar uban kowa to je ka ko ka tuba Allah ba zai karɓa ba nan ne malamai suke karɓa ne wai tubar ne bayyana laifi akan wannan laifin ko ko akan kowane laifi wasu malamai suka ce duk laifin da yi tun da yana bayyana wani laifi kun gani to in ya tuba kan ko wanda yake koyewa ne ma ba za a karɓa ba sai mutum ya wuce da yarinya tsakiyar unguwa masu mutunci wai shi bai jin kunyar uban kuwa je ka sai kai wa kanka aiki jama'a an gane ko Allah kyauta to wannan dai karatu kun ji shi ko jama'a sai malam ya ce wa idza tafaqa wafatu ahadin an kisafi shamsi aw al-qamar idan mutuwar wani mutum ta haɗu rana guda da shafewar hasken rana ko wata yau wani ya mutu kuma sai aka waye gari an samu irin abin nan na kwanaki hasken rana ya shafi rana ta kama wata ko kuma dare biyu ko awal kamar ko kuma shafi wa hasken wata fala ya dullu zalika ala in wannan baya nuna komai ba yana nuna wannan wata ya ce a wurin Allah ba jama'a kun gani saboda jahiliya tana da irin wannan tunanin yau in ka mutu sai aka ga hasken rana ya shafi sai a ce a a shi wani babban mutum ne kawai ku kan yayi ba wani babban mutum jama'a kun gani fala ya dullu zalika ala in wannan baya nuna komai ba yana nuna mutum wani babban mutum bane a wurin Allah kun gane ran da fir'auna ya mutu ma haka ya faru yanzu fir'auna babban mutum ne sai ya ci a to ai shi saboda babban mai laifi ne to ma haka bane an gane ko wa tiqadu annahu yadullu ala azamatil mutawaffa cewa a zuciya cewa wai wannan yana nuna girman darajar wanda aka karɓi shi min khurafatil jahiliya wannan duk irin tunani ne na shirme na jahiliya duk wanda yake da irin wannan tunanin allati afsalha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawma ma tabluhu ibrahim alaihi salam jahiliyar da manzon Allah ya bata ta ranar da dan shi ibrahim alaihi salatu ya rasu ranar da ibrahim dan manzon Allah ya rasu ranar kuma sai hasken rana ya shaci to shi hasken ah, shi rana kun san abin da ya faru annaba har ya bar duniya hasken rana bai a hasken wata bai taɓa shafewa ba an gani hasken rana ne ya shafi so ɗaya a zamanin annabi ba a samu hasken wata ya taɓa shafewa ba a zamanin manzan Allah amma hasken rana ya taɓa shafewa shi ma so ɗaya sai ya zama ranar kuma ranar ne Ibrahim ya kun sai Ibrahim ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu ne yana dan wata ashirin a yana goma dan watanni goma sha takwas wata goma sha takwas da haihuwar shi ya rasu san da ya rasu manzan Allah ya hawaye ko ma sallah bai mai ba saboda dama yawa yaro karami sallah wanda bai balaga ba wannan mustahabi ne a zamanin manzan Allah in yara suka mutu wani lokaci yara ƙanana wanda ba su balaga ba wani lokaci sai a naɗe su a je a yi kawai ko sallah ba za a yi musu ba wani lokaci kuma sai annabi ya musu sallah an gari to amma daga cikin waɗanda ba a yi wa sallah ba har da ibrahim ɗan manzan allah dan da ya rasa annabi mai sallah kawai an naɗe shi ne aka je aka rufe ya halatta a haka an kuma an yi sallar an kyauta duk dai ya halatta jama'a an gane ko yara ƙanana ba ku cewa muka yi dandami ne wanda ya balaga wanda ya balaga wajibi ne sai an mai sallah dan ba a yi mai sallah ba aka je aka rufe shi to duk garin sun haɗa kan saban Allah an gane ko ko mun fajabcin shi in dai musulmi ne ko mun laifin shi in dai musulmi ne za a ji ɗaya sallah sai dai kawai mutane kirki ne za su yi nisance shi ba za su je wurin sallar gawa ba ba za a kira limamin juma'a ba an san barawon gwamnati ne ya mutu a kira limamin juma'a ya mai sallah in aka yi haka ba a kyauta ba duk wanda aka san ɗan iska ne fajiri ba za a mai sallah ba duk wanda aka san ɗan daudu ne limamin juma'a ba zai zo ya mai sallah ba duk wanda aka san karuwa ce limamin juma'a ba za ke mata sallah ba sai a nemo yan kulaf yan karka ya ce cikin kuwa ya iya buga a sallah ga ya ka ce wani sai a ce to ku je ku yi mata in ka ce wani bai iya sai a ce ku tsaya daidai yadda ba ku kai ne ku kai ta haka to ko ɗan karta ya mutu ɗan karta za su nemo shi za a nemo su zo su mai sallah jama'a an gane duk wani ɗan kulab da ya mutu ɗan kulab za a nemo amma ba daidai ba ne limamin juma'a ya san wani tsarawun gwamnati ne ya mutu an zo an taruwa a ce lima ake jira a samu wani ɓarawon gwamnati mai talla. ba wanda ya iya eto su kare ta can duk yanda suka tsaya kawai suna da hanguwan ana yi ko yadda ake su ma su tsaya kawai na haka da na ɗaya su kai shi karfi ai irin wannan ya ja akari na limama sai ga mutum ƙaton ɓarawo ne a ƙasa in ya mutu amma ya ga limamin juma'a zai mai sallah wannan ba daidai ba ne za mu karanta duk za ku ji za mu karanta za ku ci. manzan Allah ne ya ji ana faɗin sharri kan wani wallahi ke da ce yaya ya ce ku daji ku mai sallah amma irin maganin da ake faɗi kan shi a ce a mai sallah ba zai ruwa ga wanda ya saci kuɗi na gululi gulul wa man yazlul ya'ti bima galla yawmal qiyamah kuɗi ne na gwamnati ya sata amma manzan Allah ya ƙi mai sallah sai mu yanzu saboda ba abin tsarin manzon Allah da yake bi na rayuwa Allah kyauta kuma ana ta nuna min lokaci ya za mu tsaya nan sai gobe karatu insha Allah ta subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu idan mahaukaci ya rasu za a yi mai wanka